wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi umani ta dabi hadiji wasan ka kabi sunan su ila yau amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu fasul kitab yawa na'am shafi na 29 والله تعالى قد بين لنا في هذه الآية الله تعالى يا بين منا أتكون وانا آية دوننسا أنه على كل شيء قدير cewa lallai shi mai iko ne akan komai babu abin da ke gagarin shi wannan qudratuhu shamila kuma lallai ikon Allah ga mamme ne misali na'am walam yastasmi shay'an Allah ta'ala bai toge wani abu ba bai ce ina da iko akan komai ban da kaza ba kawai Allah yana da iko akan komai ba tare da an yi togiya ba adalla ala anna qudratuhu la tantahi ila haddi sai nuna mana cewa lalle iko Allah ba shi da iyaka iko Allah baya kaiwa zuwa ga iyaka a ce ga abubuwan da Allah yake da iko ga abubuwan da ba shi da iko wa hadhihi al-mas'ala ay mas'alatu al-ikhtiyar wannan matsala matsalar zabi التي نادى بها al وان wanda mu'tazilawa suka yi kira da shi matsalan cewa bawa ana bashi zabi ne Allah bashi da iko ya shiryar da shi ko ya katar da shi shiriya da bata yana hannun bawa ne Allah ba wannan matsala wanda mu'tazilawa suka yi kira zuwa gare shi fa'at min almuslimina ila munasabatihi ila munasabatihi ida eh wannan ya tunkuda da yawa daga cikin musulmai zuwa ga wato kafa musu al'ada himul al'ada mutane sun kafa musu gaba dalili sun raina Allah duk wanda ya raina Allah ko dole ka kishi an gani ya sanya mutane suka kafa musu gaba inkarin ma tawatar an nabi sallallahu alaihi wasallam min al-iman saboda sun yi inkarin abin da yazo mutawatir daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa imani da kaddara alkhairi da shari aqida ne na sahabbai ga baki daya har ma sahabbai sun yi wasiya ga yaransu cewa duk mutumin da ya mutu ba tare da yayi imani da kaddara ba ba su ba shi duk mutumin da ya mutu ba tare da yayi imani da kaddara ba to zai shiga wuta an gane wannan ko to sahabbai ga baki daya wannan shine aqidan su to mutanen da suka zo bayan sahabbai yaya za a yi su gina wani aqida wanda ya saba ma aqidan sahabbai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa sahabbai su ne yin karni to yin karnin nan fa su ne fa ake so mu gina addinin mu lura da aqidan mu gina addinin mu lura da manhajin su to sai ya to cewa aqidan mu ya saba ma aqidan wa'annan sahabban sahabbai sun yi imani da kaddara mu ko mun ce ba mu yi imani da kaddara ba to kenan me muke nufi duk wanda ya imani da kaddara ba mutumin kirki ba ne kenan sahabban da manzan Allah ya musu yabo ya matsayin su kenan hmm? annabi ya kira su khairul qurun kai kuma ka ce duk mutumin da yake da akida irin na sahabbai sharul qurun ne shi wa iyaz billah wa inkaru ma ajma alayhi salaful umma da kuma inkarin abinda magabatan al'umma suka yi ijma'i a gare shi na'am lidhalika summu majusa hadhihi al umma to wannan shi yasa aka kira su da suna majusa hadhihi al umma cewa su ne majusawa na wannan al'umma din su ne majusawa na wannan al'umma din an gani su mutazila yan duk duk mutazila gaba ɗaya suna da aqidan kadariya dukkan su gaba ɗaya ba su yarda da kaddara ba shi ya sanya manzo Allah ya kira yan kadariya majusawan wannan al'umma din na'am أعظم الفائدة إذا قيل العلم ماذا؟ شافي ندري ثلاثين دورية وكذلك رسولنا لا الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام حكى من نعم الزم محمد عليه الصلاة والسلام كان يتورع عن عن السمرة النبي يا كفن شيء ينعين أنسيني yana yin tsantseni daga ɗaukan dabino da ya samu a gidansa dabino ne fa kwaya ɗaya annabi ya same shi a gida an gane sai manzo Allah yana tsantseni ya ɗauki wannan dabino ya ci Na fa akada al-hasan samura min samura min samri sadaqa sai hasan radiyallahu anhu sai ya ɗauki wani dabino daga cikin dabinan sadaka shi hasan din na fa ja'alaha fi sai ya sanya wannan dabino a bakinsa dabino daga cikin dabino na sadaka shi ne hasan jika manzan Allah ya ɗauki dabinan ya sanya a baki zai fara ci sai annabi ya ce mai tofar da shi tofar da shi kul kul amma alimta nana na na akulu sadaka shin kai baka sani ba ya kai hasan cewa lalle mu ba ma cin sadaka ina ba gane kaga wannan abin da hasan ya aikata shin idan hasan ya ci wannan dabino yayi laifi me yasa bai yi laifi ba saboda shi karamin yaro ne ba mukallaf bane shi ko to amma duk da haka manzo Allah yana so ya tarbiyyantar da shi tun yana karamin yaro tun yana jariri ya nuna mai cewa ba su mutanen gidan manzo Allah ba sa cin sadaka haka sai manzo Allah ya fara tunatar da shi tun yana karamin yaro yake mai tarbiyya na'am sai na ce ya hadal hadith fawaidul janna a cikin wannan hadisi akwai fa'idoji masu yawa daga cikin su akan hanya na misali ba wai iyakan cewa ba yau a cikin daga cikin darasin da wannan hadisi ke karantar da mu akwai hana yaro ko hana jika daga daukan abin da bai halarta ba a hana yaro ko a hana jika daga daukan abin da bai halarta ba in kaga karamin yaro duk da cewa shi karami ne kaga yana so ya dauki abin da bai halarta ba ka hana shi saboda ya taso akan tsarki aw akhudhu ko kuma ɗaukar abin da bai halarta ya ci ma kaunin walad aw al hafiz ghayr mukallaf duk da kasancewar shi yaran ko jikan shi ba mukallaf bane shi هناك حديث آخر يدل على شدة ورعه عليه الصلاة والسلام أقول لكم هنا حديث شيما وأن كينوني أكن تنن كان كامي تنن تنسيني من زعل الله صلى الله عليه وسلم وقوله ne cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ni ina juyawa zuwa ga iyalaina sai in samu dabino ya faɗi kan shimfiɗa na ku duba wannan magana ni ina komawa gida wajen iyalaina sai in samu dabino ya faɗi kan shimfiɗa na fa'arfa'uha li'akulaha fa'arfa'uha li'akulaha sai in ɗaga dabinan zan kai shi baki domin in ci sun ma'aksha an kuna sadaka sannan sai in ji tsoro kada ya zama to dabinan na sadaka ne kullu rai ga fa dabino ne ba kan gadon shi annabi ya gani kaga a tunanin ka tunda a ɗakin ka ne ai halak malak amma sai annabi ya kasa dagawa yayi haka zai ci sai ce kai mafi alkhairi bari in bashi dan ina jin tsoro kada dabinan nan ya zama to sadaka dabinan sadaka kaga wannan shine kyankyani وفي صحيح البخاري يا زوج كيف صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قد فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف للي عمر بن الخطاب يا فلن تاو مهاجرين فرقو أغاني هو عمر يا ينكا مس الباشي كو بنشو آه واتو ديناري كو أزرفا دبو هدو مهاجرين مهاجرين نفرقوا farko wanda suka yi gwagwarmaya da musulunci na wato a cikin lokacin daular lokacin mulkin sa sai umar ya yanka musu dinari dubu hudu ya zama kamar fansho ne ko ko gratuity na yadda cewa gratuity kenan a fansho ne zama ko fansho farajar libya umar salasata ala sai yanka wa abdullahi dan umar dinari dubu uku da dari biyar fakira lahu min al-muhajirin fakira lahu sai aka ce mai ya amiral mu'minin ai shi ma ɗanka abdullahi bin umar shi ma yana daga cikin muhajiri ya kamata shi ma duk shekara shi ma a ringa yanka mai dinari dubu hudu min me ya sanya ka tauye shi daga dubu hudu ka ba shi dubu uku da ɗari biyar ai shi ma muhajir ne da shi ma muhajir ne ya kamata duk abin da ake ba muhajirai shi ma a bashi shi innama hajara bihi abuwa sai ke cewa innama hajara bihi abuwahu an gane ku yace shi abin da yasa na rage nashi bai kai na sauran muhajirun ba shi din nan iyayensa ne suka yi muhada suka yi hijira da shi kana da'ifan hajara bi lokacin da ya hijira shi ya kasance mai rauni ne shi lokacin da aka yi hijira iyayen shi ne suka dauke shi yana karamin yaro suka tafi da shi ba daidai yake kamar wanda ya hijira da kanshi ba ka duba tsantseni wanda da an ba shi dubu hudun nan duk duniya gaba ɗaya ba wanda zai yi magana ko mutane za su ga cewa an yi adalci an daidaita shi da sauran amma sai ga shi ma an ma rage mai ne alhali ga shi kuma dan amirul mumini radiyallahu an kaga duk wannan yana daga cikin tsantseni wa fi sahih aidan ya zo cikin sahih bukhari kuma annahu lalle ya kasance abubakar yana da wani bawa in an ce gulam anan asalin gulam yaro amma laraba suka yi amfani da shi ga bawa ko dan aiki wanda yake maka hidima an gane wannan shine hakika urfiya eh, ya kasance yana da wani bawa wanda yana fitan masa da yukuri lahu haraji yana fitan ma Abubakar da haraji Abubakar na fitan mai da haraji wato Abubakar ya yanka mishi in ka je ka yi aiki ka samu kuɗi ka ringa bani kaza kun gane ku وكان أبو بكر يأكل من خراج يا كفن شيء أبو بكر ينا شيء لك كان حراج ونبا وإن فجاء يوم بشيء فأكل منه To wata rana sai wannan bawa din ya zo da wani abu sai abubakar ya ci daga gare shi faƙalar gulam a ta dari mahala sai yaron ya ce ya ababakar ya mai gidana shin ko ka san menene wannan faƙalar abubakar ya abubakar ya ce ma ko menene shi kuntu tatahantu lil insan fil jahiliya yace na kasance na yi bokanci ga wani mutum a jahiliya na yi bokanci ne ga wani mutum tun kafin zuwan musulunci amma ba wai na iya bokanci ba kowa na yi ne ba wai na iya bokanci ba ne na yi kowa na yi ne sai dai ni na yaudare shi ne na ɗanyi su dabar haka da na yi su dabar kuma sai aka zo aka dace sai ya dauka kamar cewa ni ne ne masa aiki ya samu nasara falakiyani fa atani bi zalika haza sai ya gamu da ni da ya gamu da ni sai ya bani wannan allazi akalta min hmm. sai ya bani wannan abun wannan nama wanda ka cire daga gare shi an gane ban yi abokanci ba cewa ciwa na masa an gane na masa dabaru na masa kaza shikenan sai kuma ya zama to dama Allah ya kaddara zai samu wannan abu da Allah ya kaddara sai shi ya dauka cewa ni ne nayi wannan abun sai ya bani kuɗi ya bani wannan nama da na kawo zuwa gare ka an gane wannan ku to wannan shine a kala abubakar ne ya dahu fata'a sai abubakar radiyallahu anhu sai ya shigar da hannunsa mai albarka sai ya amayo duk abin da ke cikin cikinsa abubakar ya yi ta amai dan abubakar ya ce Allah ya wadaranka za ka halakar da ni za ka halakar da ni abubakar ya yi ta amai ya yi ta amai ya yi ta amai idanuwan nan suka yi jajawur sai ya zama to har yanzu naman bai fito ba sai aka ce masa Allah ya maka albarka Allah ya maka rahama shin wannan aman da kake ta yi da wannan wahala kawai saboda tsokar naman da ya shiga cikin cikinka sai ce na rantse da Allah inda wannan nama ba zai fito ba sai da hanjin ciki na wallahi sai na fito da shi so na ji manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam kullu lahamin nabata bil haram fannaru aula dukkan naman da ya tsoro da haram wuta ya fi dacewa da shi duk naman da ya tsoro da haram wuta ne ya fi dacewa da shi shi ne aka ce mai to ai in kana so ya fito sai ka ne sai ka sha ruwa sosai ka kwankwaɗi ruwa sannan sai ka tura hannu insha Allah zai fito shi ne abubakar ya kwankwaɗi ruwa sannan sai ya tura hannu sai ga nama ya fito na ba ta gane wannan ka duba yadda sahabbai suke ta tsantseni ai wannan abin da ya ci tunda bai sani ba ai Allah ba zai kama shi ba ko ba wai da gangan bane ba wai ya san cewa nama ne na ciwa-ciwa ba amma ku jidda haka da ya ji labari daga baya sai ji shi a zuciyarsa baya so a ce wani abu wanda yake na haram ne ko da bai sani ba ya shiga cikin cikinsa wanda inda ya ga dama zai iya cewa to ai Allah ya mun afuwa ba da gangan nayi ba ko na'am hmm. shafi na talatin bismillahir rahmanir rahim ana cewa kuma الذين حرقهم علي Aliyu ابي طالب رضي الله عنه بالنار وانن وند علي بن ابي طالب الله يقرا masa yadda ya kona su da wuta kullum kulluhum yad'un al-islam gaba ɗaya ba suna da awon musulunci hum min ashabi ali radiyallahu su suna daga cikin ɗaliban aliyu suna karatu karkashin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu ta'allamu al-ilma min as-sahaba kuma sun koyi ilimi daga wajen sahabbai wa'annan mutanen da aliyu ya kona su da wuta shin su wane ne aliyu bin abi talib ya kona su da wuta su wane ne aliyu bin abi talib ya kona su da wuta an yan shi'a ne su ana kiran su yan shi'a gulat su ne yan shi'a da suka wuce gona da iri wajen san aliyu bin abi talib har ya zamanto sun baiwa Ali bin Abi Talib matsayi na allantaka za mu ce yan shi'a kenan yan hakika an gane ku. yan shi'a yan hakika su ne masu ganin cewa Ali bin Abi Talib Allah ne kun fahimta ku. Ali bin Abi Talib lokacin da ya ji labari cewa an samu wayannan mutane masu tsananin san shi wanda tsananin san shi ya kai matakin da har ma suna bauta mishi ali bin abi talib ya tattara su ya musu nasiha sai ya musu nasiha sai ya zama to ba su ji ba ya ga cewa ba lalle ba gaba gaba suke yi shine ali bin abi talib kawai sai sanya aka hura wuta aka hura wuta yasa ana kama su ɗaya bayan ɗaya yana wurga su a wuta an gane wannan ko yawwa lamma ra'aytu al-amra am'an lamma ra'aytu al-amra imran munkaran ajjashtu nari wa da'autu qambara sai ce lamma ra'aytu al'amra imran munkaran lokacin da daga al'amari mai muni abin kyama ajjashtu nari sai na kunna wutana wa da'autu qambar sai na kira khadimi na qambar kawai na ce ya ta wurga su cikin wuta an gane yayi wato kaga a nan wajen ali bin abi talib ya musu nasiha sun kiji kawai sai yasa aka hura wuta aka ta jefa su cikin wuta to a lokacin nan maimakon wannan ma ya sa su saduda sai suna farin ciki suna alhamdulillah wannan ya ƙara bayyana gare mu cewa ali bin abi talib shi Allah ne shi saboda ai la yu'azibu bin nar illa rabbuha ai ba mai yin azaba da wuta sai ubangijin wuta din wai yanzu ma sun ƙara gamsuwa cewa aliyu Allah ne Shi ne Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yake cewa da a ce Aliyu bin Abi Talib ya nemi shawara na da ban ba shi shawara ya kona su da wuta ba saboda kona su da wuta din nan ta'ziri ne wanda ya saba ma shari'a Ngari? kenan a duniya gaba ɗaya ba masumi kenan ko kamar yan shi'a da ke cewa Aliyu masumi ne yanzu wannan abin da Aliyu ya daidai ne ko kuskure kuskure ne ba mai yin azaba da wuta sai ubangijin wuta amma aliyu ya ga al'amarin ya munana ne shi sa aliyu sai wannan ijtihadin ijtihadi ne wanda yana da lada kan ijtihadin sa amma kuskure ne kun fahimci wannan ko to yanzu wayannan yan shi'a yan hakika din da yan shi'a da yan tijaniya yan hakika na wannan zamani wa ya fi kafirci hmm? da yan shi'a yan hakika na wancan lokacin da yan tijaniya yan hakika na wannan zamani wa ya fi kafirci wayannan sun fi me yasa su wa'ancan aliyu ne kaɗai Allah su ba Allah bari. amma ɗan hakika kowa Allah ne hatta alade wa malkal wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa rahibun fi kalifatin da kare ga alade ba wani abu bane face abun bautan mu kuma Allah ba wani abu bane face fada a cikin coci fada a cikin coci ma Allah ne a wajen yan tijaniya yan hakika wanda suna da awan cewa suna bin Sheikh Ibrahim ya ne cewa shi ya karantar da su wannan mummunan akida din ina fatan gane wannan to saboda haka yanzu da kristoci da yan hakika waye kafirci wala yan hakika kafirci yan hakika ya fi na krista su krista alloli nawa ne laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa masu cewa inna allaha salisu salasa a gane masu cewa Allah shi ne na uku na uku akwai Allah uba akwai Allah da akwai Allah ruhu mai tsarki alloli uku sauran halittu Allah ne a'a na? to ba yan hakika ba wahadatul wujud duk duniya gaba ɗaya Allah ne komai Allah ne misali ina ba gane Al'abdu rabbun wa rabbu abdun ya laita shi riman mukallaf bawa ubangiji ne ubangiji bawa ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf tun da yanzu ba a san mukallaf ba bawa Allah ne Allah bawa ne wa za ka bautawa wa zai haramta ma wa zai halatta ma wa zai sanya ka auta ai kai Allah kanka ne ina fatan gane wannan a cikin maganar ma akwai tanakuri sun ce suna bin Sheikh Ibrahim ya to ai kai Allah ne Sheikh Ibrahim ya Allah ne ya Allah zai ba Allah hmm? ya za a yi Allah ya ba Allah ya za a yi Allah ya bauta ma Allah kana kiran sunan shehu Ibrahim ya kana bauta mai kuma ka ce kai Allah ne ai tunda ka ce kai Allah ne kawai ka bauta wa kanka kalas to su kuma ce wai su mabiya shehu Ibrahim ya to ashe kenan ku kaskantatu ne ku bayi ne ku ba Allah bane kenan shehu Ibrahim ya shi kadai ne ya kamata ya zama Allah ƙarya kuke yi kenan kun fahimce ni ku? kamar yadda na ce yan hakika din nan su din nan wato yau majusawa ne su kai zindiƙai ne su wato suna so su fita daga musulunci amma ba sa so mutane su gane sun fita daga musulunci sai suka yi wayo suka ce ilimi ya kaskashe biyu akwai ilimin zahiri akwai da baɗini ilimin zahiri na amawa ilimin baɗini shine na kawa na bantattun mutane a lokacin da mutum ya zama khas lokacin ya gama fita daga musulunci ya zama arni amma yana so har yanzu a ringa bashi matsayi na musulmi na basan gani asalin addininsu na jiha na bautan gunki sun dawo zuwa gare shi ne da sunan wai ilimi ne na baɗini asalin aƙidansu na ibahiyya komai halal ne shan giya halal caca halal zina halal komai halal an gani babu wani abu haram to shi ma sun dawo gare shi ne da wayo amma kuma mabiyansu ƙananan wanda ake kira muridai wanda su suna nan a cikin da'ira ta musulunci suna kallon su da daraja suna ganin wani matsayi ne suka taka wanda su ma nan gaba sun taka matsayin su ma za su iya yin wannan abu an gane wannan ko to mummunan akida ne kuma akida ne na wayau shi dan akida dan wayau ne ya riga ya fita musulunci ne amma ba yana so ka bashi daraja na musulunci an gane ya riga ya daina sallah ya daina azumi ya daina zakka ya koma shan giya ya koma zina ya koma luwadi ya zama samfareren ɗan iska sannan kuma yana so ka ba shi matsayi na waliyan Allah an gano wannan to kaga shi ne na ce yan shi'a wanda Aliyu bin Abi Talib ya kona wallahi kafircin su zindiƙancin su bai kai na wa'annan yan tijaniya ya haƙiƙa din ba inda Aliyu na na, raye abin da ya fi wuta ma zai banka musu wallahi an gane eh na'am ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان سيدنا سو دينن سو ان شيعة غلات yan badiniya yan hakika sun kudirce game da aliyu misalin irin yadda wasu ke kudircewa game da Waliyu yusufa da Waliyu shamsana yadda wasu ke bautan yusufa suna ɗaukar haƙoƙin allah suna bashi me haƙoƙin allah da suke bayarwa in za su yi addu'a me kuma su roƙi Allah sai su roƙi Yusuf ko Shamsana in za su nemi agaji me kuma su nemi agaji wajen Allah sai su nemi agaji wajen Yusuf ko Shamsana in za su nemi taimako me kuma su nema wajen Allah sai su nema wajen Yusuf ko Shamsana in za su nemi tsari shi ma kazalika in za su in za su yi alwashi shi ma kazalika in za su yi sujada shi ma kazalika a wajen halattawa da haramtawa shi ma kazalika an gano wannan sai ya zama to haƙƙi ne duk wa'annan gaba ɗaya haƙƙoƙi ne na Allah sai suka ɗauka suka ba waliyansu to haka yan shi a gula suka ɗauki duk haƙƙoƙi na Allah gaba ɗaya suka miƙa shi zuwa ga Aliyu bin Abi Talib shi kuma Aliyu yana raye da ya ji labarin wannan sai hankalin shi ya tashi subhanallah ya za a yi mutane su zo suna bauta mu alhali Allah ya kamata a bautawa nan take ya kira su ya musu nasiha ya ba su lokaci su tuba da suka ki tuba ya banka musu wuta an gane wannan ko fa ajma'u sahabatu ala qatlihim wa kufrihim to ya ya sahabbai suka yi ijma'i akan kashe su da kafircin su ba su yi kasa a gwiwa ba bayan an musu nasiha an kira ba su ba sahabbai suka yi ijma'i dukkan su gaba ɗaya kafirai ne suka yi ijma'i kuma dukkan su gaba sun yi ya a kashe su kuma yanzu inda wannan zamanin ne sai ce wahabiyawa ba su san ilimin baɗini ba wannan magana da aka faɗa gwargwadon ilimin ka ne kai baka san me ake nufi da shi ba mu ne ya kamata ka tambaya me ake nufi eh a ka'ida ana kawo mutum ne da zahirin shari'a idan mutum ya zagi Allah ya ce ba ba wai yana nufin zagin Allah yake nufi ba sai ce mu za mu ma hukunci da abin da ya bayyana gobe kiyama kai wa Allah bayani an gano wannan irin wayannan zindiƙan ba a sauraron su duk mutumin da kaga ya zo yana zagin Allah an gane akwai wani lokacin maulidi zai gaya Allah wallahi in kai ruwa sai ranka ya ɓaci wani ba ɗan iska ba ne in kai ruwa sai ranta ya ɓaci wai ki gaya wa Allah Ko kuma zo ko to kaga irin wannan kai tsaye baya buƙatar wai a ce yayi bayani a ce ai dan hakika ne ya san ma'arifa to ya kamata yayi bayani me yake nufi wallahi ba bayanin za a jira shi kawai a arsala shi da yanzu gobe kiyama yayi bayani ina fatan gane wannan yau idan mutum ya faɗi magana irin wannan wanda zahiru al alkufur kuma ya zama abin ya bayyana da yawa za mu yi hukunci ne jaryan ala zahir in so gobe kiyama sai ya gaya ma Allah ga abin da yake nufi amma ai sahabbai ba su ce to ai ku yan shi'a ne ɗan hakika ne yan a hakila kuna da wani ilimi na baɗi ku zo ku yi mana bayani mai kuke nufi ba ko Ali ya ce haka dan yan jariya suna cewa to ai ku ba ku san me muke nufi ba kai ba fagen ka bane to ai sahabbai yanzu a nan wajen al'an su yan shi'a din sun ce ma aliyu ba fagen ka bane ko sun ce ma sauran sahabbai ba fagen ku bane ya kamata ku tambaye mu kafin ku yi mana hukunci to ai ba fagen mu bane mu musulunci ne fagen mu kuma wannan ba musulunci bane kafirci ne me fagen mu musulunci to kuma abin da kuka zo da shi ba musulunci bane to tunda ba musulunci bane kuma kun shigo da shi musulunci to kun zo da wani abu wanda ba ma bukatar ma sai mun tambaye ku wallahi wani abu ne wanda yake zahirin shirin da ne to galiban to tambaya nan wajen irin yan tijaniya din wanda aka musu dodorido sai a ce musu wannan abin da ake faɗa ba zahiru ko gairu murad ko su sun dauka su din nan irin wayannan yan tijjaniyan su sun dauka cewa da gaske irin wayannan kalmomin manya-manyan waliyai suke faɗa su suka san abin da suke nufi amma ba suna nufin cewa su Allah bane ba suna nufin su zagi Allah bane magana ne na waliyai kai ba za ka iya shiga ciki ba abin ya fi karfinka za a kafirta zuwa yana me yasa saboda su din nan ba za mu kafirta zuwa saboda su sun dauka cewa ai su sun san zahirin abin kafirci ne amma suna ganin manyan waliyai sukan faɗi magana sukan yi magana sukan yi furci da wani yare wanda ba kowa ke riskan wannan yaren ba wannan wasu irin terminologies ne wanda sai su sai manyan waliyai wani daga cikin abokai wanda wanda yake bamu labari lokacin da shi da mahaifinsa suna zuwa karatu can kan road wajen wani malami su bi suna zuwa karatu to malamin irin malamin nan ne sufaye masu mutunci haka to sai ana karatu sai wani ya da kirji wani littafi sai ce ya yi isra'i da miraji yadda manzan Allah ya yi sai ya shuru bayan ya yi shuru sai ce wane mutum wa'annan waliyai ne wannan magana Allah kaɗai san me suke nufi mu dai wannan kawai dai waliyai sun yi magana wannan magana ya fi ƙarfin mu allura ya fi ƙarfin bakin ah. Ah, eh? Eh? linzami ya fi ƙarfin bakin kaza linzami ya fi ƙarfin bakin kaza kaga shi bai yadda cewa za su yi ba an gani amma yana ganin cewa manyan waliyai suna yin wata magana wanda su suka san mai suke nufi to wannan shi irin wayan da ake ma sufaye sai wali ya baro ta bargaza a ce wannan magana fa da kafa faɗa lada ma zai samu shi kaɗai ya san da yake nufi an gano wannan ku to wannan shine ta anna sahabata yukaffiruna almuslimin shin ko kun yi zaton cewa sahabbai suna kafirta musulmai ne sahabbai da suka kafirta yan shi'a yan hakika yan batiniya ko kun yi tsammani cewa sahabbai suna kafirta musulmai ne nam am tazunnuna anna al-i'tiqad fi taj wa amsalihi la yadur ko kuna kudircewa ne ko kuna zaton cewa lalle kudircewa wajen bautan waliyi taju da ire-iren su waliyi taju baya cutarwa dan mutum ya kudirce wajen bautan waliyi taju yana sujada gare shi yana neman agaji da shi yana neman tsari da shi yana neman alwashi da shi yana yin kaza yana yin kaza da sunan shi kai kana ganin in yayi a wajen waliyi taju wannan baya cutarwa Ali amma kuma cewa ga wajen bautan aliyu shi ke kafirtawa tunda wayannan yan batiniya da suka aikata wannan abun ga aliyu hatta aliyu ya kafirta su da sauran sahabbai to shin na wanda mutanen aliyu ne suka kafirta amma mutanen zamanin ku waliyan zamanin ku wanda mutanen ku sufaye da suka bauta musu su ba su kafirta ba sunan su da me kuke hukunci menene ma'aunin da kuke hukunci da shi subhanallah an gane wannan to abin da zai baku mamaki irin wa'annan mutane sai ka ga idan malamin sunna ya dan faɗi wata magana mai harshen damo wanda maganar za a iya karkatar da ita zuwa ga ma'ana da kyau sai ga sun yi hu. sun ce an zaki manzan Allah ya kamata a ɗauki mataki kaza kaza kaza kaza kaza to amma su ga mutum ya zo iri iri ya zagi Allah iri iri ya zagi manzan Allah iri-iri ya ɗauki siffan Allah ya ba kan shi. amma sai ga an bai uzuri an ce ai wannan manyan mutane ai wannan manya ne sai su wa iyaz billah كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن Babu inda Allah Ta'ala باب cewa, الله تعالى جي تشوا ترى الى الذين يصومون انهم امنوا بما انزل اليك shin ba ga wayannan ba da suke rayawa cewa lallai sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka amma unzila min qablik da abin da aka sauka ma waɗanda suka zo gabaninka ta haka mu ila tagut wai suna son su ringa kai hukunci zuwa ga tagut suna son su kai hukunci zuwa ga duk wani wanda ba Allah ba amma qad umiru an yakfuru bi alhali an umurce su su kafirce wa duk wani tagutu sun za su kai hukunci su kai zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala shine mai hukunci wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida abinda shaytan yake nufi ga wayannan mutane ya batar da su bata wanda yake mai nisa wanda ba za su iya dawowa ba kenan duk mutumin da ya ɗauki hukunci ya kai zuwa ga wani Allah alhali ga kotun musulunci ya fada cikin wani irin fata ne wanda ba zai iya dawowa ba wa iyaz billah wa qawlu da fadansa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun idan an ce musu ku bi dokokin Allah ku aje tsarin demokrasi ku aje tsarin gurguzu ku aje tsarin jari hujja ku aje tsarin ba'as ku aje ainihin green book ku aje um, alkitabul akbar ku aje shi an gane kada ku yi barna a doron ƙasa duk wayannan tsari gaba ɗaya barna ne a doron ƙasa dan tsari ne wanda dan adam ne ya tsara ba dokokin Allah bane subhanahu wata'ala idan an ce musu kada ku yi fasadi a doron ƙasa sai su ce ai inna ma nahnu muslimun ai mu muna so mu kawo gyara ne kamar yan demokradiya sukan ce mu muna so ne mu kawo yancin bil'adama ba ma so a ringa yin kama karya an gani muna so kowa a bashi yancin addini yanci kowa ya addinin da ya ga dama ko da kana bautan wuta ne ko kana bautan rana ko kana bautan shedan a baka dama kai wannan bauta sannan muna so a ba mutum yancin ya sarrafa al'aurar shi da yadda ya ga dama na ba gani an taɓa yin wani taro a beijing in ba na manta ba 19 something wanda aka taru gaba ɗaya a beijing daga cikin tattaunawa da aka yi ya kamata ɗan adam a bashi dama a bashi yanci na yin addini yanci na faɗin albarkacin bakinsa duk abin da ya ga yana so ya faɗa a bashi dama ya faɗa sannan na uku a bashi dama ya sarrafa al'auran shi yadda ya ga dama in yana so ya yi luwaɗi ya yi in yana so ya yi zina ya yi in yana so ya yi in tana so ta yi maɗugo ta yi kowa in ma tana so ta juya daga namiji ta koma a tana so ta juya daga mace ta koma namiji duk za ta iya yi kun gano wannan ko to wannan shi ne yanzu shin musulunci yana ba mutum yanci na faɗin albarkacin bakin shi yana ba mutum amma kuma akwai iyaka su a tsarin demokaradiyya ana baka yanci na faɗin albarkaci amma ba iyaka a tsarin demokaradiyya mutum na iya faɗa cewa zai zo gidan rediyo ce jama'a kowa ya saurara zan zagi manzan Allah kowa ya saurara zan zagi Allah subhanahu wata'ala to ita hukuma za ta iya roƙonka dan Allah ka yi hakuri kanka zaga saboda kada ran wasu ya ɓaci in kace sai ka yi to kana da yanci an gani sai a zo a tara sojoji su baka tsaro ka zaga a baka kariya ina ba san gane wannan wannan shine tsarin demokradiyya irin wannan ya faru a faransa irin wannan ya faru a bejin ya faru a garuruwa daban-daban an gani cewa mutum zai kona ƙur'ani ya gaya wa duniya zai kona wai zai aka ce ana roƙon shi da Allah kar ya kona da yake sai ya kona su wai yancin shi ne ya kona kuma yancin shi ne ya faɗa abin da ya gana ma game da alqur'ani an gani to shin wannan gyara ne a doron ƙasa ko barna barna ne a baiwa mutum dama ya yi luwaɗi yana so ya yi yayi auren jinsin yana so yayi a baiwa mutum dama ya ko namiji ya koma mutum yana so yayi shin wannan maslaha ne ga al'umma ko barna ga al'umma kaga irin wannan yanci yanci ne wanda yake ya wuce gona da iri to irin wannan in aka ce musu kada ku yi barna a doron kasa irin wannan ba zai ce ai gyara muke kawo ba yan demokaradiyya kullum suna da awon gyara suke kawo ba an gani yanzu wannan mata da ta zagi manzo Allah bai gora na ga manya-manyan fasoci har yanzu suna cewa sun ba gwamnan gwamnan sokoto dama irin ta'addancin da aka yi wa debora suna so lalle a karɓo musu haƙƙinsu suna kira zuwa ga gwamnatin tarayya sannan suna kira zuwa gwamnatin ainihin sokoto wannan mata da aka ce ta zagi annaba aka kashe ta suna neman haƙƙinsu har yanzu ina ba ta wannan a yaushe ne zagin zagin mutum ma da yake ba ma manzo ba yake zamantowa har har kulliya ma ballantana zagin manzo wanda shi ya fi daraja gaba daya cikin al'umma musulmi ba sa ganin darajar wani mutum a duniya kamar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ka zo ka zage shi kuma ka ce wai wanda aka zaga kada ya ji haushi ai kana da yancin ka yi zagi ka zagi Allah wai kai da aka zagi Allah kada ka ka ji haushi ai kana da yancin ai shi mai zagin yana da yanci wai kuma wannan shine demokradiya wanda wasu mutane suke kira cewa musulmi su ajiye addinin musulunci su bi shi Eh? to shi ne Allah yake cewa idan an ce musu kakwai ɓanna a doron ƙasa? sai su ce mi inna ma hannu muslimun kawai mu masu gyara ne shin demokuraɗiyya gyara ne ko ɓanna daga cikin ɓannan demokuraɗiyya mutane suna ba kansu matsayi na Allah matsayin Allah suke ba kansu za a ce to yanzu ya kamata gaskiya yanzu majalisa ka zauna a tuna wai zina ya kamata a bashi ne a matsayin haramun ko a halarta kawai gaskiya muna ganin kawai tun da dai kowa yana mazinaci ne yanzu a najeriya kawai a halarta zina to daga yau jama'a zina ya zama halal mutum ya yi kada a zarge shi akwai zaman da aka taɓa yi wai za a tattauna akan wai luwadi ya halarta ko wai auren jinsi a halarta ko kana halarta kaga wannan magana bai ma dace a tattauna shi ba in dai mutum musulmi ne tattaunawa kan auren jinsi eh, ba ma abin da bature ke kira logo area yanzu akwai ƙasar da aka zauna yana za ga lalacewar demokradiyya wai ana so a tattauna ne game da shan kokiyar da shan wiwi tun da dai ya zama ya zama ruwan dare hukuma ta yi fada ta yi fada ya ƙi da kawai ko dai a halarta ne kowa ya yi abin shi kawai Ina kusan gane wannan shi akwai san da musulunci a shi matakin da za a kai musulunci ya halarta haram na <laughs> sai ba duk amatul balwa na haram yana na amatsan shi na haram kun gane wannan ko so da wannan ba karamin barna bane misali akan shi da inda Allah ke cewa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a doron kasa bayan kasa ta gyaru bayan kasa ta gyaru da tauhidi bayan kasa ta gyaru da karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam an gani bayan kasa ya gyaru da musulunci kada mu zo mu yi barna mu kawo wani tsari wanda ba na Allah ba mu zo mu lalata aqidar mutane mu lalata ibadar mutane mu lalata mu'amalar mutane kada ku yi banna doron kasa bayan gyaruwarta na mu qawlu eh da kuma cewansa a fa hukumar jahiliyyati yabo shin wai hukuncin jahiliya suke so shin mutane wai sai su dinga zan hukunci kenan duk wani hukunci dama hukunci guda biyu ne in ma hukuncin Allah ko hukuncin wa jahiliya ba na uku ba kuma za ba adal haq babu wani abu bayan gaskiya sai bata in ma ya zama kana kan gaskiya ko kana kan bata babu na uku an gani shin hukuncin jahiliya suke nema wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun hmm. wa ya fa Allah kyawun hukunci ga mutane masu yaqini babu an gani yanzu wani zai ce to ai ina ta yawan maganan demokradiya demokradiya gurguzu gurguzu kaza kaza to shin wannan kawai wannan aya ayoyin nan kawai hukumar jahiliya ya takaice ne kan demokradiyya kadai duk wata aqida da duk wani manhaji wanda ya saba ma shari'a hukumar jahiliya ne na fasan gane wannan duk wani ra'ayi yanzu wani malami ya ga qur'ani da hadisi sai ya ajiye qur'ani da hadisi ya bar ayinsa hukumar jahiliya ne ba a kiran wannan ra'ayi da malamin ya kawo ko da mutumin kirki ne ko da ya samu zaniya ne ya yi istinbadi ba daidai ba wannan abin da ya yi tun da dai ba ma magana Allah ba ba magana manzo bane hukumin jahiliya ne shi ba a kiransa jahili amma abin da ya yi hukumin jahiliya ne zan kawo misali abu zar da Fari radiyallahu anhu lokacin da wani abu ya hada shi da bilal radiyallahu anhu an gani da wani abu ya hada shi da abu zar da Fari sai ya ji haushi ce da Allah gafara kawai dan bakar mata kaga anan wajen kabilanci ya shigo wariyar launin fata ya shigo bangaranci ya shigo addinin musulunci ba a san kabilanci ba a san wariyar launin fata ba a san bangaranci da Allah gafara dan bakar mata kawai an gane wannan ko shine Bilal ya zo gaban manzon Allah yana hawaye ya kai Bilal me ya kawo kan ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rasulullah wani abu ne ya hada da Abu Zar al-Ghifari sai Abu Zar al-Ghifari sai ya yi fushi ne sai kiran dan bakar mata ne manzo sallallahu alaihi aka ce ba taɓa ganin manzo Allah ya fushi kamar lokacin ba irin shi ya ɓaci saboda ana kokarin a gina mutane akan tauhidi ana so a gina mutane a cire musu bangaranci a cire musu wariyar launin fata a cire musu kabilanci ya zama, to musulunci kawai ake dubawa inna akramakum inda lahi a tiƙakum to ga wani yanzu yana ƙoƙarin gashi nan sahabu manzo Allah mai daraja amma ga shi nan ya zo yana kawo bangaranci yana kawo wariyar launin fata sai annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam a hu bi ummihi ya abazar hmm. innaka imru'un fika jahiliya shin ka aibanta shi da mahaifiyarsa ya kai abuzar lalle kai mutum ne tare da kai akwai jahiliya tare da kai har yanzu ka dai musulunta ne amma har yanzu tare da kai akwai mai jahiliya kenan wannan hukunci da abuzar yayi wani hukunci ne na jahiliya amma shi abuzar abuzar jahili ne shi ya fada cikin kuskure ne ya fada cikin zamiya ne ba dukkan mutumin da ya fada cikin jahiliya bane jahili kamar yadda ba dukkan mutumin da ya fada cikin kafirci bane kafiri ba dukkan mutumin da ya fada cikin bid'a bane dan bid'a kun gane wannan ko wa mutum na iya fadawa cikin bid'a bai sani ba ko cikin jahilci bai sani ba amma abin da nake magana nan wajen in an ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun nan ba ana nufin kawai alƙalai a kotu ba don wani zai ce to alƙalai ga ayan kai ma malamin addini ga ayan an gane kai shugaban ƙasa mai mulki ga ayan kai ɗan kasuwa ga ayan namiji tare da matarsa ga ayan mutum tare da ƴaƴan shi ga ayan ana buƙatar kowanne gaba ɗaya ana so in zai hukunci mai Allah ya ce in zai hukunci tsakanin iyalansa mai Allah ya ce ya zo hukunci in zai hukunci tsakanin 'ya'yansa me Allah ya ce annabi ya ce ittaqullaha wa ajilu baina auladikum ko lokacin da Lu'man bin Bashir radiyallahu anhu mahaifinsa ya dauke shi ya kai shi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga dana wannan na masa kyauta kuma na kira ka ne don kai shaida ka sani cewa ba nama yaro na kyauta shine sai manzo Allah ya ce shin dukkan ƴaƴanka ne kai ba irin wannan kyauta sai ce a'a sanadin ci to fa inni la ashhadu ala jaurin. ni ba na shaida akan zalunci shin duk hukuncin da aka yi shi akan zalunci hukuncin Allah ne ko na jahiliya yace ni ba na shaida akan zalunci a kullu waladika na halsa haka za shin dukkan ƴaƴanka ka ba kyauta haka yace la yace to ittaqullah wa'dilu ala wa'dilu baina auladikum ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin 'ya'yanku. A shi kana da yara sai ka bibita wani akan wannan ba tare da wani dalili ba ka yi zalunci ka yi amfani da hukunci na jahiliya kun malami na addini an tambaye shi yaya hukuncin kaza an gane ku aka ce yaya hukuncin shan giya sai malamin addini ce shan giya ya halatta da mai hukunci ko da ishtihadi yayi Allah ta'ala ya ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun shi sai yazo ya halatta giya to yanzu shi ma wannan malamin yana hukunci hukuncin da sai mu duba hukuncin Allah ne ko na shi a gani idan malami yanzu yanzu aka tambaye shi game da hadisin annabi sai karyata hadisin annabi shi kuma Allah ya ce abu hadisin annabi shin abin da ya faɗa na hukuncin Allah ne ko jahiliya idan wani mai bin wata mazhaba dan mazhaba ga ni kashe ni wanda yake tunkuɗe hadisan manzon Allah ya bar ayi mazhaban shi shi da hukuncin Allah ya ko hukuncin ko da hukuncin jahiliya da hukuncin jahiliya saka abun ba wai kotu bane kai kowa yana iya fadawa cikin wannan al'amari duk abin da zaka aikata in ma hukuncin Allah ko hukuncin jahiliya ku gani yanzu idan an kafa daular musulunci a ƙasa ba dole bane kai ya zama to duk hukuncin da ake gaba ɗaya musulunci ne zai iya yiwuwa ga daula ce ta mazhaba ya zama akwai wasu abubuwa wanda an ajiye hadisan manzon Allah an dauki to wannan abin da aka ajiye shi ma yana daga cikin abin da aka zo aka dauka din nan wanda ba dokan Allah ba yana daga cikin alqawanilul wadaiya yana daga cikin man made law doka wanda dan adam ne ya tsara shi kun fahimci wannan ko kafin a kira daular musulunci daula cikakke sai ya zama to ana bin qur'ani da musulunci karkashin fahimtar magabata sau da kafa Allahu a'lam ما شاء الله لا انت كلمة تقول ويا نوري هذا سجل ما شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك